عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما دكا يبو دا godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki muna gode masa muna neman agajinsa da taimakonsa da kiyayewarsa wanda Allah ta'ala shiryar da shi shi da cikakken shiryayye Allah ta'ala ishirye mu wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu sauraronmu a cikin wannan shiri, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraronmu a cikin wannan shiri na kundin tarihi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ɗumbin masu sauraronmu a cikin wannan shiri na kundin tarihi sun rubuto mana wasiƙu da dama suna so mu ba su tarihin wasu daga cikin makaranta Alƙur'ani na duniya. waɗanda muryoyinsu suka cika gidajenmu, amma ba mu san tarihinsu ba, da inda suka fito, da yadda aka yi suka zama zakarun karatun Alƙur'ani na duniya gaba ɗaya. Har ya zama kowa yana so ya san tarihinsu domin ai koyi da irin abin da suka yi na yin karatun Alƙur'ani. Daga cikin waɗannan zakaru na Alƙur'ani akwai Sheikh Mahmud Khalil Husari, wanda aka haife shi a ƙasar Masar alif da da tara sha 1917 miladiya ya rayu shekara 63 ya rasu a shekara ta 1980 1980 sai Sheikh Abdul Basit Abdul Samad an haife shi a Masar 1937 1937 ya rasu a shekara 1988 yana da shekara 51 sai Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi wanda aka haife shi a ƙasar Masar 1920 1920 ya rasu 1969 wato 1969 yana da shekara 49 a duniya. Sai Shak Ali bin Muhammad bin Ali Jabir, Ali Jabir, wanda aka haife shi a Jidda ta ƙasar Saudiya a watan Zulhijja 1952, ya rasu ranar Laraba 12 ga watan 12, 1426, wanda ya zo daidai miladiya 2006 a garin Jidda yana da shekara 57. sai Sheikh Abdulrahman As-Sudais wanda aka haife shi a garin Riyadh na ƙasar Saudiya shi yana nan da ransa yanzu haka yana ɗan shekara arba'in da a duniya kuma ya shekara ashirin da biyar yana yin limanci a masallacin harami don ya fara limanci tun yana ɗan shekara ashirin da uku. To waɗannan su ne manyan ƙurra wato makaranta alƙur'ani na duniya wanda muka samu ɗimbin wasiƙu daga masu sauraronmu mu bayar da tarihinsu. Duk da yanzu muna bayar da tarihin sahabban annabi ne sallallahu Alaihi wasallam kafin mu tsallako tabi'ai har gangaro zamanin da muke ciki, to amma duk da haka saboda na ce wadda masu sauraronmu suka yi na su san tarihin waɗannan mahaddata Alƙur'ani makaranta wanda muryarsu ta cika ko'ina a duniya, ya sa dole za mu tsaya mu bayar da tarihin waɗannan kana mu ɗora mu ci gaba inda muka kwana a tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin makasudin wannan shiri shine karantar da mu halayya da ɗabi'a da nagarta da kirki da tausayi da rahama da jin ƙai da halaye na ƙwarai na manyan mutane da suka gabata domin mu yi koyi da halayensu mu ma mu samu daraja da girma da ɗaukaka da matsayi da isa kamar da su ma suka samu. za mu fara gabatar da wannan shiri da tarihin Dr. Ali bin Abdullahi bin Sale bin Ali bin Jabir, wato Dr. Ali Jabir. Dalilin da yasa za mu fara da shi, saboda shi kwanan nan ya rasu. Dr. Ali Jabir mashahurin makarancin Alƙur'ani ne, kuma ɗaya daga cikin limaman haramin Makka, wanda Allah ya bashi hadda Alƙur'ani mai girma da kuma daɗin murya, da wani nau'i na gunna wanda Allah ta'ala ya hore masa. wanda karatunsa ke ratsa zuciyar mai sauraro. A'udhu billahi minash shaitanir rajim مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من fara wannan tarihi da تعليه Jabir saboda bai daɗe da rasuwa ba yau shekararsa biyu da rasuwa. Shek Ali Jabir ya samo asali daga ƙabilar Kahatan Larabawan asali Ali bin Abdullahi bin Salih bin Ali bin Jabir As-Sa'idi Al-Yafi'i Al-Himyari al gidansu Ali Jabir gida ne na manyan malamai waɗanda suka shahara da karatu da wa'azi tun shekaru masu yawa wanda sun samo asali daga yankin Khashamir daga Hadramaut a cikin ƙasar Yaman daga baya suka yi hijira suka dawo yankin Hijaz wanda mahaifinsa Abdullahi bin Salih ya yi da iyalansa ya zo ya zauna a Jidda An haifi Sheikh Ali Jabir a garin Jidda a watan Zilhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da uku hijiriya, wanda ya zo alif da ɗari tara da hamsin da biyu wato 1952 miladiya. Lokacin da Sheikh Ali Jabir ya kai shekara biyar da haihuwa, sai mahaifinsa ya koma birnin Madina, Madinar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ya kuma shigar da shi makarantar hadda Alƙur'ani a Madina, ya kuma haddace Alƙur'ani yana ɗan shekara goma sha biyar a nan Madina. Shek Ali Jabir ya ce, Mahaifina ba ya bari na na je wasa, kullum na dawo daga makaranta sai ya zaunar da yi na yi ta karatu a gidansa, har ya ce, har ya zuwa lokacin da Allah ya karɓi ransa, ban san komai ba daga makaranta sai gida sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kullum a nan muke sallah da shi yace don haka mahaifina shine ya tsaya tsayin daka wajen yi mini tarbiyya da cusa mini ƙaunar karatun alƙur'ani da zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin yin sallah da karatun alƙur'ani da kuma koyar ilimi daga manyan malamai da suke nan zaune a cikin harami. Sheikh Ali Jabir ya ce, Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa Alif dubu ɗaya da da da ɗari uku tamanin hudu Hijiriya yana da shekara sha ɗaya lokacin a duniya, yace daga nan sai ɗan uwan mahaifiyarsa da ita kanta mahaifiyarsa suka ci gaba da kula da shi da karatunsa, babarsa ce ta tsaya tsayin daka har ya haddace Alkur'ani izu sittin. Wannan ƙalubale ne gare ku mata, kun ga Shak Ali Jabir wanda muryarsa ta cika duniya ga baki ɗaya da karatun Alkur'ani, mahaifiyarsa ce ta tsaya tsayin daka har ya ƙarasa hadda alƙur'aninsa wanda lokacin da mahaifinsa ya rasu yana da haddar izu goma sha ɗaya ne kawai, amma mahaifiyarsa ta ci gaba da kula da shi har ya haddace alƙur'ani izu sittin har ya zama abin da ya zama a duniya. Don haka iyaye ku tsaya tsayin daka ku ga ‘ya'yanku sun haddace alƙur'ani za ku ci moriyar wannan a duniya kuma za ku samu daraja a lahira. Shak Ali Jabir ya ci gaba da bayar da labarinsa cewa na fara hadda a wajen wani malami a wani masallaci mai suna Masjidul Amira binta Abdurrahman a hannun wani manyan malamai guda biyu, bayan na haddace kamar izu sha ɗaya, sai aka buɗe wata makaranta ta hadda Alƙur'ani Aljama'atul Khairiyya da Tahfizul Qur'an a nan Madina, don haka sai aka sa ni a wannan makaranta, na samu wani malami mutumin kirki mai suna a Sheikh Khalil bin Abdurrahman, wanda a hannunsa na kammala haddar Alƙur'ani, na koyi ilimin ƙira'a da ilimin tajawidi. Shek Ali Jabir ya ce, Na taso a cikin manyan mutane masu tarbiyya, na samu kulawa daga ’yan uwana da mahaifiyata, don haka ban gamu da matsaloli ba da ruɗu da kangara da ƙiriniya, irin wacce yara suke gamuwa da ita lokacin da suke matasa. Ya ce, Wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan gama hadda Alƙur'ani mai girma da shek Ali Jabir ya yi yana shekara goma sha biyar, ya kuma je ya yi makarantar firamare school, ya yi junior secondary school, daga nan kuma ita makarantar da ya ɗin junior secondary school ya yi ta ne ita ma a nan Madina, sai kuma ya shiga senior secondary school wacce take ƙarƙashin kulawar jami'atul Islamiyya da take Madina. Ita junior secondary school ɗin da ya sunanta Darul Hadis wacce take a Madina. daga nan kuma ya shiga secondary school inda ya yi wata makaranta da take ƙarƙashin kulawar jami'atul islamiyya da take madina bayan ya gama ya shiga jami'atul islamiyya ta madina ya karanta shari'a ya samu digiri a fannin shari'a da darajar excellent a shekarar 1396 wato hijiriya wanda ya zo 1975 1975 miladiya Sheikh Ali Jabir ya yi karatu a wajen manyan malamai, kama a Sheikh Abdulaziz bin Abdullahi bin Baz, lokacin yana shugaban jami'atul Islamiyya, ya ce har ya kasance kullum ina bin sa gida muna cin abinci tare. Sai kuma a Sheikh Muhammadul Muktar bin Ahmad Aljanki Shankiti, shi kuma lokacin yana malami a jami'a, wanda wannan malamin na biyu shi ne mahaifin Sheikh Dr. Muhammad bin Muhammadul Muktar, wanda yake karantarwa yanzu haka a masallacin Madina, in ka je lokacin da ake umara za ka gan shi yana karantarwa a masallacin annabi sallallahu Alaihi wasallama ana karatu a gurinsa. A Ali Jabir ya tafi garin Riyad domin ya karanta digirinsa na biyu, bayan ya taɓa aiki a ma'aikatar shari'a, ya kuma ƙara karatu a wajen manyan malamai. Sheikh Ali Jabir ya yi karatun digiri na biyu a kan fiƙihu Abdullahi bin Umar wa asaruhu fi madarasatil Madina. a shekarar alif da da tara 1980 (1980), an ɗauke shi a ma'aikatar shari'a a matsayin alƙali, amma Sheikh Ali Jabir ya ce baya buƙatar yin alƙalanci saboda wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tsorata shi, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alqudatu salasatun ithnani fin nar wa wahidun fil janna yace duk sanda hadisin nan ya karanta sai gabansa ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alƙalai guda uku ne alƙalai biyu ‘yan wuta ne, alƙali ɗaya ne ɗan aljanna. Ya ce, To, shi in ya yi alƙalanci bai san a wane kaso zai faɗo ba, don haka ya nemi a yafe masa harka alƙalanci. Bayan ya rubuta takarda, wacce yake bayar da uzuri cewa ba zai karɓi wato wannan aiki na alƙalanci ba, wanda Sheikh bin Hamid ya yarda ya amince cewa wato shi Sheikh Ali Jabir ya fasa alƙalancin kamar yadda ya nema, amma dai ana son a ɗauke shi a matsayin wato inspector mai kula da harka kulawa da dubawa da bincike akan ma'aikatar shari'a duk da haka Ali Jabir bai yarda da wannan matsayi ba shi ma ɗin da ya ce baya bukatar shi dai ya aiki a wannan ɓangare, don haka a yafe masa Sheikh Ali Jabir ya zama malami a kulliyatu tarbiyya reshen jami'ar Abdul Aziz a ɓangaren koyar da larabci da addirasatul islamiyya ya fara karantarwa a watan Shawwal ɗaya 1981 Sheikh Ali Jabir ya ce, Ba ni da kwaɗayin na zama limami a zuciyata ko kaɗan, ni na haddace Alƙur'ani ne domin neman lada a wajen Allah ta hanyar karanta shi da karantar da shi da fahimtarsa da aiki da shi, amma duk da haka sai da na zama liman a wani masallaci mai suna Masjidul Gamama. Shekara ta biyu a jere yana yin limanci a wannan masallaci na Masjidul Gamama a nan Madina. ga 1394 zuwa 1396 da masallacin Masjidu Saif wanda shi kuma ya limanci a cikinsa 1401 wato daga 1974 zuwa 1976 sannan ya zama limamin gidan sarki Khalid a nan Ta'if bayan wani lokaci sai sarki Khalid ya zo Makka a cikin watan Ramadana 21 ga watan Ramadana suka taho tare da Sheikh Ali Jabir Sheikh Ali Jabir yace, ban san za a sani na limanci a wannan masallaci mai alfarma da ke maka ba, amma muna zuwa sai sarki Khalid ya ce yau fa kai za ka yi mana limanci a wannan masallaci. Ya ce kawai sai na fita na tafi wannan masallaci ana jira a ga limaman da aka saba gani yau da gobe sai aka ganni na shigo jama'a su su taɓa jin muryata ko muryata ba ta shahara lokacin ba ba a sanni ba ya ce da na zo na ga dubunnan masu ɗawafi suna ɗawafi ga miliyoyin mamu suna jira liman ya kabbara su yi yace to kun san duk abin da zaka fara shi yau ko kuma zaka fara shi sabo baka saba ba to akan samu faɗuwar gaba da ruɗewa da tsoro ko mutum ya dinga karo a cikin tilawar tasa amma Sheikh Ali Jabir yace haka nan na shige gaba na yi wa mutane limanci daga nan ne muryata da sani na ya fara yaɗuwa a cikin jama'a saboda wannan limanci da na yi na farko a wannan babban masallaci na ɗaya a duniya shine masallacin da ke maka. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ Daga wannan shekara ta 1982 Sheikh Ali Jabir ya zama limamin masallacin Makka mai alfarma, domin bayan ƙare wannan sallah tasa, sai shi mutane da suke wannan guri suka nemi a tabbatar da shi ɗaya daga cikin limamai da ke wannan masallaci na Makka saboda daɗin karatunsa da jama'a suka ji. Nan da nan kuwa, shi wannan wato sarki Sheikh Khalid ya yarda ya amince cewa a naɗa Sheikh Ali Jabir ya zama ɗaya daga cikin limamai na wannan masallaci mai alfarma a 1982. Ya ci gaba da limancin yana gabatar da Sallah asuba a harami da kuma sallar tarawihi da tahajjud a wannan shekara Sarki Khalid Allah ya masa rasuwa. A shekarar 1983, Sheikh Ali Jabir da kansa ya nemi ya yi ritaya daga limancin masallacin harami domin ya koma Madina ya ci gaba da karantarwa da kuma kula da mahaifiyarsa wacce ta tsufa sosai a wannan lokaci. Wasu kuma suna gani dalilin da ya sa Shek Ali Jabir ya nemi ya bar limanci saboda shaharar da ya yi ya samu hassada da makiya sun yi masa yawa, don haka ya nemi ya yi ritaya domin ya huta tun da aikin Allah yana da yawa. Domin akwai lokacin da muryarsa ta ɗauke gaba ɗaya har tsawon watanni, kafin daga baya Allah ya bashi lafiya daɗin muryarsa ya dawo kamar yadda aka saba saurarensa. daga baya ya koma karantarwa a Madina da kuma ci gaba da kulawa da mahaifiyarsa. shek Ali Jabir ya je ƙasar Kanada domin koyo harshen Turanci, ya yi wata takwas a can, a nan ya ɗauki karatun izo sittin wanda ake yaɗawa yanzu a kafafen watsa labarai. A shekarar 1984 ya dawo ya ci gaba da karantarwa a Madina, kuma yana limanci a wani masallaci a nan kusa da gidansa. A shekarar da tamanin da biyar, Sheikh Ali Jabir ya fara karatun digiri na uku, wanda ya rubuta project a kan fiƙihul Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar na Siddiq muwazinan bi mujtahidina, wato magana a kan fiƙihun Alƙasim bin Muhammad bin Abi Bakar wanda ɗaya daga cikin fuqaha saba'a ya yi rubutu a kan rayuwarsa da karantarwarsa da iliminsa da kuma awo tsakanin fahimtarsa a fikihu da kuma sauran manyan malamai mashahurai a wannan ya samu digirinsa na uku A shekarar 1986 ya dawo Makka domin ya ci gaba da yin limancin Ramadan da umarnin Sarki Sultan bin Abdulaziz, wanda shi ne gwamnan Makka a lokacin. A shekarar bakwai, aka kuma gayyatarsa domin ya gabatar da sallar tarawihi a Ramadan. A wannan shekara ya zama ya samu digirinsa na uku, an gama tattaunawa, an yadda an amince a bashi wannan digiri na uku. Abin mamaki a ranar da za a tattauna a kan digirinsa, a rana kuma yana da limanci da daddare. Ya je da safar yad, aka tattauna, aka yadda aka amince, aka yi gyare-gyare, aka karɓa, aka bashi digirinsa kuma a ranar ya dawo, yana zuwa magariba ta ya zarce harami kuma ya je ya shiga ya ci gaba da limanci. Wani abu ya ba mutane mamaki himmarsa da ƙoƙarinsa da ƙarfin tilawarsa. a shekarar 1987 ɗin ne ya zama malami a jami'ar Malik bin Abdulaziz a Jidda, daga nan ya dawo Jidda da zama bayan mahaifiyarsa ta rasu a wannan shekara, kuma a Jiddar aka haife shi kamar yadda muka yi bayani a baya. A shekarar alif da ɗari tara da casa'in, Sheikh Ali Jabir bai samu gayyata ba zuwa masallacin harami domin gabatar da sallar da ya saba da azumi, dama duk shekara ne ake gayyatarsa, sai zama a wannan shekara ba a gayyace shi ba. don haka ya yi sallah a wani masallaci da ke kusa da gidansa a Jidda da umarnin limamin masallacin, wanda wanda ba su sani ba sun ɗauka an masa ritaya ne daga masallacin harami aka mai da shi wani ƙaramin masallaci a Jidda, to ba haka ba ne. Bayan ya yi ritaya da kansa daga limanci a masallacin harami, sai ya zama duk shekara ana gayyatarsa domin ya gabatar da sallar tahajjudi. To a wannan shekara ta da da tara casa'in ba a gayyace shi ba domin ya ci gaba da wannan wato limanci da ya saba don haka sai ya zama a kusa da gidansa akwai wani masallaci wanda shi kuma limamin masallacin ya san shahara da girman da Sheikh Ali Jabir yake da shi in ya fito zai bi shi sallah sai limamin ya dawo da baya ya ce shi Sheikh Ali Jabir shi zai musu sallah wannan ne yasa ake ga kamar yana yin limanci a wannan masallaci amma ba shine limamin masallacin ba limamin masallacin ne yake gabatar da shi sai da ya zama duk ƙasar da ya je duk garin da ya je duk unguwar da ya je in dai aka waiwaya baya aka gan shi to sai limamin ya dawo da baya ya gabatar da Sheikh Ali Jabir domin ya yi musu sallah wannan ne ya ci gaba da rayuwarsa a Jidda yana yin limanci a wannan masallaci ko duk masallacin da ya samu kansa sai ya ci gaba da yin limanci kamar yadda dama ya shahara an san shi a duniya da harkar limanci Sheikh Ali Jabir ya gamu da rashin lafiya a shekarar 2006 kuma ya rasu ranar Laraba da yamma sha biyu ga watan Zulhijja a wannan shekara ta 2006 aka kuma kai shi Makka a ranar Alhamis sha uku ga watan Zulhijja 1426 wanda ya zo 2006 miladiya. aka yi masa sallah aka binne shi a makabartar Sharaye da take a nan Makka, yana da shekara hamsin da hudu a duniya. Wannan ƙoƙari na Sheikh Ali Jabir da taƙawarsa da tsoron Allahnsa da yawan karatun Alƙur'aninsa don an ce yakan yi muraja izu biyu kullum kafin ya kwanta sai ya karanta izu biyu, in ya tashi da safe ma kafin ya fita sai ya karanta izu biyu. Sannan Sheikh Ali Jabir har ya rasu ba shi da ginannen gida nasa wanda ya mallaka. domin a jidda haya yake yana da gida a madina amma bai ƙarasa ginin gidan ba har wasu malamai sun ce wata rana sun fito daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama shi da wani babban malami da ake kiransa abdul muhsin al abbad suka zo za su wuce ta kofar gidan jabir sai ya ga an gina rabi gidan rabi kango sai ke cewa shek ali jabir ya ba a ƙarasa wannan ginin ba sai shek ali jabir ya murmushi ya ce masa sai allah ya kawo buɗe wanda yana da masoya yana da almajirai gashi ya zama babban limami na masallacin da ya fi kowanne girma a duniya wanda da ya nema za a bashi amma shi yana cewa ka tsaya akan haƙƙinka kai abin da za ka iya shi ya fiye maka alkhairi da wannan ne sansa da ƙaunarsa da son jin muryarsa da karatunsa ya bazu a ko'ina a duniya har ta kai idan yana yin limanci a masallacin harami aka jiwa karatunsa sai kaga ana rufe kantuna mutane a mota ma sai ga suna yin fakin suna tsayawa ba wai don su yi sallah kawai ba a'a don su ji muryarsa wanda a nan garin ma mun taɓa samu wani ibo ya musulunta lokacin da ya ji wani makocinsa ya sanya karatun Ali Jabir yana rera karatu yace shi dai muryar nan tana masa daɗi don Allah ya masa kwafin wannan kaset aka yi masa kwafin ɗin kasa ɗin Ali Jabir yana zuwa yana saurara yace shi daɗi kawai yake ji in yana jin wannan abin sai dinga jin kwanciyar hankali da nutsuwa a zuciyarsa aka ce ai wannan alkur'ani kenan wannan kuma babban malami ne a masallacin makka aka ɗan bashi tarihin musulunci ƙaunarsa da jin daɗinsa ga murya ali jabir ya sa ya karɓi addinin musulunci ya musulunta da haka muna cewa Allah ya ji ƙanshin ali jabir Allah ya masa rahama Allah ta'ala ya sa shi cikin ceton alkur'ani game da ɗimbin takardu da muke samu daga masu sauraron wannan shiri akan yadda za a sami kaset ko cd na wannan shiri wani kamfani na kafag recording and islamic stores da suke taro New Market lamba da 101 sun fara buga wannan CD domin masu bukata. Da haka wanda suke bukata sai su tafi taroni Kafaf Recording and Islamic Stores da ke lamba da 101 tarauni sabuwar kasuwa Kano. Ya يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا a madadin wanda ya ɗaukar mana wannan shiri Musa Abdu Tudun Wada, ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa. mai kula da wannan shiri Hassana Salisu Abubakar a madadin shashin addinin Musulunci na gidan Radio Freedom nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان